Assalamu alaikum tare da ni Mama yau ina tafe da setin mu na kofi wanda yake gyara jiki ya sa glowing din fata ba tare da ya sa ki fari ba. Kamar yadda kuke gani nan muna da cream wanda wannan amfanin cream din yana sa laushin fata yana sa glowing din fata yana sa ki ga fatan ki yana irin kalar hutu din nan yana da kyau sosai da sosai wajen gyara fata. sannan a cikinsa akwai sabulu sabulun kofi kamar yadda kuke ganin sa wannan shine roban sa masha Allah yana da girma amfanin sabulun ne yana cire ƙuraje yana cire duk wani cuta na fata sannan kuma yana cire matacciyar fata a cikin setin nan sannan muna da oil din nan wannan in kina da irin dark spots din nan na hannu na kafa na hammata duka da yana cirewa sannan kuma akwai wannan sosan idan kin ɗau setin za mu sami miki kyauta to sai na gan ku setin kofi yana kyara fata insha Allah za ki ji daɗin shi in kika ɗauka Bismillahi Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin gai. Jiddatul kashi na 47. Duk wannan damuwar da take ciki bata bari kowa ya lura ba, duk da tun safa Umma ta shiga kasuwa da Maimun. Ko da suka dawo kasuwan kuma, friends ɗinta kawai ta jira suka iso, suka kama hanyar gidan Abu Turab gaba ɗayansu. Duk kuma da suka tafi take kuka shigowarsu yanzu. Miƙa Maimun da ya tana kofa, jida na ganin haka ta miƙe zaune tana goge ƙwallon da take makala a idanta. Kafin ta ce mata komai har ta fita, kuma wata ta kwanta wasu hawaye masu zafi na zuba a idanta. Kawai tausayar rayuwarta take kuma yanzu. shi kansa abu ɗin ta ji tana tsoron su ta rasa dalili ko dan saboda abubuwan da ya tsire mata yanzu wanda baya mata a lokacin da suke su bi kaɗai a gidansa ne oho yanzu kuma gogonarsa ta ji ba ta sanyi yana ba ta tsoro ba na wasa ba ko sunansa ta ji an kira sai gabanta ya faɗi sannan kuma ga nisa ai ta san sanin da fashe da kuka ta kife kanta da fulo ba tana shisheka tana tosayin kanta Mai wannan kuma falo da duka kusa da umma da ke zaune kan da duma ta ce umma kuka fa take ta yi a daki umma ta kalle ta ta kuka kuma to kukan mun me wanda da ta shiru don ita ma har ta fara jin tausayin jidda yanzu gobe haka za a kai ta gidan abu turab a baro ta ita kaɗai ga anisa da 'yan uwanta a gidan miƙewa umma ta tafi dakin nasu kulle ƙofa ta yi bayan ta shiga ta nufi kan garan ta zauna kusa da ita ta ce jidda jidda ta miƙe zaune amma bata yadda ta kalle ta ba tana share hawayen da yake tsaya mata umma ta kamo hannun da cikin sigar lallashi ta ce ga yamu kuka me yake jidda me yake faruwa 'yata Jida ta girgiza mata kai wani sababbin hawa yana kai komo akan fuskarta. Umma ta ce, ki da wacce zaki gaya mu damuwa ki bayan ni Jidda?" Jidda ta faɗa jikinta cikin rawar murya ta ce, "Umma, me yasa ka za a bar ni a gidan nan ba?" Umma ta shiru ta marasa rasa abin da za ta ce mata. Can ta kasa da murya ta ce, "Ki mata aure ce yanzu Jidda. Ba dan kuma ba ma san ki ba za ki tafi gidan mijinki." Tana kuka sosai ta ce, "Umma wallahi na fi son nan. Dan Allah ban in zauna a nan." Umma ta ce da nan din da can din ɗaya ne Jidda. kuma da sanda yake son zuwa nan din Aliyu ba zai hana ki ba ta girgiza kai da sauri tace ce a'a umma ni ba na son in zauna a gidansa wallahi umma ta ce saboda me hankali ta ce ni tsoronsa nake ji dariya ta ba umma amma ba ta yi ba ta ce tsoronsa kamar wani dodo jidda cikin kuka ta ce Allah umma ina tsoronsa umma ta ce watanni kusan hudu a tare a gida ɗaya jidda duk baki ji tsoronsa ba sai yanzu jidda ta yi shiru tana tana lokacin da suke tare a gida ɗaya to amma a lokacin ba ta taɓa sa ba sai yanzu Umma ta dago kanta tana share mata idan ta ce, "Don't worry mai diya Da gidan Aliyu da nan duk ɗaya ne kin ji? da ta yi shiru tana kallon ta. Umma ta ce, "Kin yi sallah?" Sun kai ta yi a hankali ta ce, "A'a." Umma ta ce, Ta "Tashi je ki." Miƙewa ta yi a sanye ta nufi bathroom. Umma ta bi ta da kallo cike da tausayinta. Babu wani abu da Umma ta ba da ta sha na mata. Dan tana ganin a wannan shekarun ba ta sa. Iyakar yi turaren tsuguno da ta sa take yi. Inda ji ta daga daren jiya, haka ta ga na yau ma. da ta tana za ta bar gidan umma ta koma gidan aliyu sai ta ji gabanta ya faɗi hawa ya taho mata da safe shayi kawai ta iya sha bayan ta yi wanka ta kwanta nan da nan kuma bacci ya dauke ta amma ba mai daɗi ba ƙarfe tara umma ta fita zuwa gidan ummi da friend ɗinta don kwasan kayan kicin ɗin da aka yi can gidan abu turab an yi hajiyar ƙayya ta ce tun zai zai da jiran kayan kicin ɗin tunda da ita waccan kayan kayanta ne ko ina a cikin kicin ɗin jiya na shiga da na je ɗaukar ruwa umma na gyara zama a motar ta ce ki sa ido ke gani ke dai dan ma bayan da Hajji ta ce ayi zan yi ba hajin ba cewa tai da afta da kayan kitchen din sun kazance a aje mu mai su a backyard a jira sababbi na Jidda to amma ba za mu yi haka ba ni na san yadda zan yi Karfe goma mai mun ta tashi Jidda daga baccin da take Jidda ta miƙe zaune tana kallon ta da kyar saboda kanta da yi mata nauyi mun ta ce, "Direba ɗin ba ya zo yana jiran mu a waje." Jidda ta marire ce ta ce, "Lashin na fa a yare yake Maimun. Last week fa mun je salon." mun ta buɗe hannu ta ce, "Oho, Ani ma ba ni na ce mu je ba. Kina ji da Umma ta fada da Asuba. Ai da kin ce mata a gyara gashin ki yake. Jidda bata ce komai ba ta miƙe tsaye ba dan ranta ya zo ba, ta fara shiryawa. Maimun ta ce, "Ina jiran ki a falo." Daga ka ta dauke hijab din da ta fita. Jidda ta gama shiryawa, ita ma ta saka hijab ɗin ta ta fito, sannan suka wuce salon din Har suka isa jikinta a sanye yake, ta yi nisa a tunanin da take. Lokaci-lokaci mai mun ke kallanta, amma dai bata ce mata komai ba. Bayan an gama gyara mata gashin, da kyar da lallami Maimun ta yi sun ɗinta, aka zanzara mata henna a hannu sosai lallan yayi kyau don isfar ce ta yi mata mimun sai kallon da take yi tana murmushi karfe biyu da yan mintuna saka koma gida kuma da ke falo da prince ɗinta sun dawo daga jeran kayan kicin ta bi su da kallo har suka wuce ɗaki jida ta zauna can ƙarshen gado ta jingina da kanta shi look so sad mimun da ke ta ɗebo masa abinci don sun yi sallah a salon da farko jan abincin jidda ta yi sai da ta ga da gaske mimun za ta je ta gaya ma umma sannan ta sako ta ɗiba abincin ta kai baki daurewa kawai take yi wajen cin abincin don jinsa take yi kamar magani surwa wata ranar abu ba amintrum ɗin umman sai yi ne sai dai ya fita masallaci ummi dina lura da shi kamar baya cikin farin ciki amma kuma bai ce mata komai ba bayan la'asar ta ce wai ba za ka ci abinci ba ne abincin tun karfe ɗaya a ajiye wa fita kicin ɗin da shi ne idan ka da fim ɗin da yake kallo a wayarsa ya ce zan ci ummi kallon abincin nasu da ke ajiye kawai yake ummi ta ce Gamin me yake damun ka aliyu ya kalle ta sai kuma ya shiru ya sauke kansa yake ce mata komai jin ummi bata sake ce masa komai ba ita ma ya daga kai ya kalle ta ce ummi ni kawai na rasa gane amfanin aure na da Anisa ki duba ki gani fa yan gidan su biyan haka suna gidana na. anta mana gidan tun jiya da mamaki ummi ta ce wace antin ya shafa kansa bai ce komai ba yana jin zuciyarsa na ta farfasa tun abin da anta ta masa da safe har da zagin umminsa ummi ta ce wai hafsa kake nufi kowa ya ce ita ummi gaba ɗaya ba suna gidan yanzu haka Ummi ta kasa ce masa komai sai kallonsa take da mamaki. Ya dafe kansa cike da kosawa. Ya ce, gaskiya na gaji. Na gaji da wannan lamarin Ummi. Shi ke mutum ba da kwanciyar hankali a rayuwa? Wallahi na yi da na sanin auren Anisa. Na yi da na sanin yin wannan kuskura. Ummi ta sauke wani boyayya a jiya zuciya ta ce, to Allah ya kyauta. Amma ban san me zan ce ba gaskiya. Ina ganin ya kamata yanzu ka je ka sanar mahajja. Ita za ta fi ɗaukar action. Ko ka ce ma za ka gaya ma abinka ba wai sauraron ka zai yi ba yanzu. Shi dai bai ce komai ba, ummi ta ce haka Allah ya kaddaro maka sai ka yi haƙuri kowa ma haƙurin yake yi kuma babu haƙurin da yake tashi a banza duk wani haƙuri da akwai lada a game da shi Allah ya mana maganin duk abin da ya dame mu jirin dai Abu biye amma cike yake da damuwa ummi ta ce yanzu jiran tarewan da suke yi kenan da suka riga da tarewa a gidan to me ya zafi sai ga bari ne su idan sun gama zaman nasu ko ya kalli ummi da sauri sai kuma ya sunkuyar da kansa ya ce a'a babu abin da za a fasa saboda su ummi ummi ta ce amma gaskiya ka je ka sanar mahajja amma har ga ma ramla dan bana son tashin hankali ya amsa mata da to kawai ana kiran ishayi abu bai isa gidan umma sai da gama da Ahmad da ya kira su na kusan mintuna goma ya shiga masallacin da ke layin ya sallah ya fito ya fi mintuna tsaye bakin kofar falon umma dan shi ko ka bai san matsalar umma a hankali ya kofar daga karshe shiga cike da sallama su safiya ne a falon ya sa ya zauna duk suka gaishe sa ya amsa ba tare da ya kalle su ba yana ci gaba da danna wayarsa Umar Bidar ɗin tare da Jidda da ke zaune saman dadduma a gabanta, ta sun kuyar da kanta. Lafiyar les ne mai tsada a jikinta wanda ya mugun amsa fata jikinta. Ko ba faɗa maka ba, za ka san kuka take yi duk da mayafin da ya rufe har fuskarta. Nasiha sosai umma ke mata, kamar yadda uwa za ta yi mai yadda. Mimin ta shigo ɗakin da sallama, ta duka a kusa da gadon, jin umma na magana ba ta ce komai ba. Umma ta kalle ta ta ce ya aka yi? Ta ce yayi ne ya zo yana fado. Umma ta cika da yi jidda maganar da take yi har ta kai aya. Sannan ta ce To, shi kenan abin da zan je miki kenan dota. Sannan ina fatan ba za ki bani kunya ba, za ki ɗauki dukkan shawarwarin da na baki. Allah Ubangiji ya bata zaman lafiya. Sai da safe. Jidda ta kasa tashi ta fara rera mata kuka. Umma da ta sai tausayin ta har ranta ta kalli Maimun a hankali ta ce, "Kama hannun ta ku tafi." Maimun da ta kamar ta fara kukan ita ma. Ta miƙe a sanye ta daga jidda suka nufi kofa. Umma ta bi jidda da kallo cike da tausayinta. Babu yadda ta iya da yayarta ne, amma da haka in ta je ne ko yakin duniya za a yi ba za ta bar jidda ta koma gidan Aliyu yanzu ba kawai duk abin da zai faru ya faru amma babu yanda ta iya da ummi tunda mai suka fito falon Abu Talib ke kallon Jidda babu ko kiftawa sosai kayan jikinta da mayafin suka mata kyau ya miki yana kallon Maimun ya ce umma fa Maimun ta ce tana daki bai ce komai bai tafi dakin umma kasa shiga yi yana ta tsaye kamar mara gaskiya can da ya shahada daga ƙarshe ya tura kofar da sallama ƙasa-ƙasa ya shiga ciki Umma da ke linkin hijab ɗin da ta yi kamar bata gansa ba, ta haɗe rai. Ya zo na saman kafet murya can ƙasa ya ce, Ina yini umma? Ba tare ta kalle sa ba ta ce, Lafiya lau. Shiru yi bayan wasu ‘yan mintuna ya miƙe ya ce, To, sai da safa umma na gode, Allah ya ƙara girma. Umma ta juyo ta ce, Ba ka gode ba Aliyu, wallahi ko guda ka bari ya cuci wannan mariniyar Allah, Allah ya isa ban yafi ba. Ba wai an ce sai ka ajiye su gida ɗaya ba dole? Wallahi da abin da ya samu jidda, ina mai tabbatar maka saman ce relationship mu ya tsakaninmu, amma rashin mutunci in ɗauki matakin da ya dace mataka ku ja mata kunne kar ta ce za ta tsallaka iyakar yata ta tsaya iya huruminta ta cire ta daga kan yata don wallahi ba da mutunci a al'adar mu na fulani kusan abin kunya ne a ce uwa tana ta santare zuwa gidan ya babu dalili to ko sai dai a kira da mara kunya akan lamarin nan shi dai abu bai ce komai ba yana sauraron ta kansa a ƙasa in ta yi kwafa ta cigaba da abin da take ta ce Allah da ba kowa sa'a Jumba da sake cewa komai ba a hankali ce to insha Allah umma sai da safe fita daga ɗakin me wanda ke zaune kusa da Jidda kan kujera ta miƙe ta kama hannun Jidda suka fita daga falon. Safiya da Hurera suka raka su har bakin motarsa. Shi dai yana biye da su a baya. Mimun ta buɗe wa Jidda front seat ta ki shiga sai kuka take yi tana riƙe da hannun Maimun gam. Abu Turab na kallon su gaba ɗaya ce sai da safe. Babu wanda ya ce komai da suka juya. Maimun ta ƙwace hannunta cikin na Jidda tana nufi tana goge guntun hawayen idonta. Yana kallon Jidda a hankali ya ce shiga. Ta ki shiga Da ji kamar ta mai bincike da gudu Mun kofa gidan yi da kallo tana ganin zai daga ta yi saurin shiga motar tana kuka sosai ya kulle mota sannan ya zaga ya buɗe direba seat ya shiga har isa gida kuka da take yi shi dai bai ci mata komai ba yawan direba ya buɗe gate ya shiga ya parking ya kashe motar sai ya sanne jin gidan da kansa jikin kujerar mota yana jin yadda take shesheka juya ya kalle ta a hankali ya ce jidda kukan da kawai take ya kamo hannunta a hankali ya ce ga mu kukan me kike ta zami hannunta ta ki cewa komai wani sabon kukan na taho mata bude mota yayi sauka ya zaga ya bude sayar ɗinta ya sauko da ita ya kulle mota yana riƙe da hannunta yana cikin gida da ita sosai take jin gaban na faduwa tana fatan a ce mafarki take yau tsaye a balkonin yana kallanta ganin kamar ana da ɗatan ta da kuka ya dage mayafin kanta yana kallon kyakkyawar fuskar ta da ta da hawaye sai da ya mata murya can kasa ya ce okay shikenan insha Allah sati mai zuwa zan mai da gidan umma amma sai kin daina kukan nan ki daina kukan nan yanzu cikin kuka sosai ta ce sati yayi yawa dan girman Allah kai hakuri kamar da ni yau wallahi ba na son gidan nan dan Allah na ce maka rungumi dai da dinga rira masa kuka kamar ranta zai fita tana shisheka ilimshi ido yana jin yadda zuciyar take bugawa ga kamshinta da ya cika hancinsa bayan wasu 'yan sakanni ya buɗe idansa a hankali ya ce gobe zan mai daki amma sai kin daina kukan nan cikin rawar murya ta ce ka ce wallahi ya kasa da murya ya ɗora goshinsa a nata ya ce na ce ta ɗauke kanta da sauri ta ce a wallahi za ka ce ya juyo da ita ya yi kisan ɗin lips ɗinta a hankali a ƙasan sa ya ce gashi nan na ce bijinan bai za ta ce ba ya manna mata kisa a tanta yana riƙe da hannunta ya buɗe ƙofar falon ka shiga ba ita ba har shi sai da gabansa ya faɗi ganin an ta safara ufar mata da anisa da an zaune a fala lokaci ɗaya ɗauke kansa yana cigaba da tafiyarsa fuskarsa a ɗaure Jida da kwatin ta haɗa ido da anta da Anisa, ta dinga ɓuɓɓuyewa a gefen sa kamar za ta shige jikinsa. Hakan da ta yi saka shi rungume ta sa ɗinsa, har suka wuce sama, sa'an ta diska bi su da kallo. A hankali Anisa ta fara kuka tana jin zuciya tana mata zafi. safara ta ce, miya haka? Mun wani ci ko? Kikan wallahi dole ma miji ya raina ki." Haka aka koya miki? To ko kuma abin me yake musu yanzu don uwarki? Falmata da ke hararar da ita ma ta ce, "Wallahi ke kan baki halin mu ba Anisa." ga yadda aka shirya abu da ke kawai ki kama kiwo mutane kuka kamar wata mara class an duko da kai cin yadda abuta bai wuce bai ce mata kalabe ya cika ta tun da wannan yarinya jidda ta shigo rayuwarsa ya ne mata biyayya ya daina ganin ta da girma sai kuma gare ni yanzu to kuwa babu wanda ya kamata ya ji haushin jidda fiye da ita tunda ita ce sallar raba da Abu Turab so sai zuciya take kuna cin ta tsaki tana kallon Anisa ta ce to kun ubin me haka shi ke mu kukan ku ita Anisa dai bata ce musu komai ba kuka kawai take yi tana jin dama duk mafarki take yi wannan bakar rana da take wannan bakar rana da take gani yanzu kishi ta kawo mata gida tana ji tana gani a dan sa wace balmata tace ba za ki tashi ki je ba ni fa wallahi sai in tattara kayana gobe in bar gidan nan idan ba za ki ba abubuwan da aka dora ki akai ba dan zaman lafiya ki wannan wace irin yarinya ce haka dan Allah Anisa ta goge idan ta darke ta miƙe da kyar ta wuce sama duk suka bi ta da wani kallo Anta ta ja tsaki ta ce, Ni abin da yake ban takaici da ita, yadda da mu da ta kasa yi har yanzu. shekara na 26 tare da mahaifinsa sai inda na a gidan wallahi ko wasu da ta shekara 38 ta isa ba idan na ce ido eh, eh ne a'a kuma a'a to kuma waye Aliyu karamin alhaki wata dariya anta ta ce to ko abin da ya faru kwanan nan da inda uban sai burge ce ma ai ya isa ya san ba da wasa nake zaman gidan nan ba kwanan sa biyar a Abuja shi ma sai da dinga lallaba sai ya tafi saboda aiki to kuma waye Aliyu Safara'u ta ce dan larabu da ita har miji na yi mutu wallahi ko kallon wata mace bai da sha'awa aure ba ita Anisa ta cika hanzari ne sannan ga uban sanda ta dauka ta dora masa duk shi ke cutar Anisa na haurawa sama ta guje idan da sosai sai ta yabo bar dakin jidda dake ta zuba kamshi dan tun daga bakin stairs ake jin kamshin da take yi ta danna zuciyarta ta kwankwasa kofar ta koma gefe bayan wani lokaci jin ba amsa ba ta sake kwankwasawa sai kuma ta da kofar ta ji a kulle Abu Turab da ke duke gaban Jidda da ta daina kukan da take yi dan ganin mutanen da ya falo ya ƙara tsorata ta ya daga kai yana kallon kofar lokaci ɗaya ta yi tsit ita ma tana kallon kofar gaba ɗaya tsorata take miki waye nufi kofar babu yabo babu fallasa ya ce waye anisa ta rike ta ce it's me captain gudu kofe yana kallon ta tun da jidda ta kalle ta sau ɗaya ta ɗauke kai abu bai juya ya koma ya zauna a gefen gado ta bi bayansa tana tafiya a hankali ta ce sorry for the interruption Ba da wanda ya tanka ta tana murmushi ta ce sanda zuwa amarya jidda ta haɗe rai ta ɗan ja mayafinta ta rufe ta Anisa ta zauna a saman kujera ɗaya da ke cikin ɗakin. Tana ƙirƙirar murmushin ƙarfin hali, a hankali ta ce, Welcome to our home Jidda. Allah Ubangiji ya haɗe kan ya ba mu zaman lafiya, ya kawo da fitina a tsakaninmu. Ku ɗaga Jidda ba ta yi balle ta ba ta amsa. Anisa ta yi ƙarfin halin cewa, Kin yi shiru. Ni zuwa ne kawai in miki barka da zuwa cikin ahalinmu. Sannan kima ina fatan zaki. Kasa ci gaba ta yi ta fashe da kuka ba tare ta shirya wa hakan ba. Shi dai Abu kallon ta kawai yake, ta tashi ta nufi ƙofa da sauri ta fita daga ɗakin. abu ta bai kalli ta kamar ba zai tashi ba sai kuma ya miƙe ba bayan anisa sai a sananci da ta ɗaga kanta ta bisa da wani kallo Ina fita ɗakin ta tashi ta ƙarasa ta yi lokin ƙofar da mukulli anisa ta shige ɗakin ta hakan ya saka ya bi ta cikin ɗakin kuka take kamar ranta zai fita ya tsaya a bakin ƙofa yana kallon ta ya ce me amfanin haka za mu saka kai kawai ta yi gani yadda take kukan ya ƙarasa cikin ɗakin ta haɗe kanta da gado cikin kuka sosai ta ce kaftin baka ce min za ka min kishiya ba baka ce min za mu zauna tare ba ka taɓa ce min baka da burin mata biyu a rayuwarka kullum cikin nuna min kake babu komai a tsakaninka da dattin aurenku na farko ka yaudare ni duk wannan lokacin me saka baka gaya min tun gaskiya ba tun a farko in ci ran cewar ni kaɗai ce me saka tun sannan baka gaya min ba in haƙura da tunanin ni kaɗai ce kaftin ka bani na sakan kance sannan ka dawo min haka wannan abin da ciwo ya shiru yana kallonta, sai kuma ya zauna a gefen gadon yana kallanta a hankali ya ce muna namu ne Allah yana nasa nisa muna tare da ke tun kafin haɗu da jidda ki haƙuri ba ni tsara hakan ba daddara ta ce a haka Allah ya rubuta min dole zan aure jidda kuma zan yi rayuwa da ita sanin ina mai baki hakurin sanar da ke cewa ba zan iya rayuwa ba tare da ita ba babu yadda zan yi da ita mata ta ce kamar yadda kike mata ta ke ma kuka kawai take yi kamar ranta zai fita ya dago ta jawo ta jikinsa ya ce ki haƙuri da faruwa hakan a nisa ki ma kuma ba wai bana son ki ba ne da bana son ki ba zan aure ki hankaiwar haka da ke ba na aure ki ne saboda ina son ki kema ita dai kuka kawai take ya rungume ta ce ya isa haka ya isa girgiza masa kai kawai take yi hawaye masu zafi na zuba a idanta ta ce ka san ina son ka so mai tsanani ko kaftin ya ce eh na sani kuma sai ki so abin da ni ma nake so ku zauna lafiya kai ga ta gyada masa ba ta iya tace komai ba ya ce kuma insha Allah zan kwatanta adalci a tsakaninku sai da abu tara bai tabbatar ta daina kukan sannan ya miƙe ya ce yaushe sa'an ta za su bar gidan nan ta sunkar da kanta bata ce komai ba shiru na wani dan lokaci sai kuma ya ce sai da safe da kake ya nufi kofa ta bisa da kallo wasu sababbin hawaye na sauka a idanta har ya fita ya kulle kofar ɗakin jidda ya nufa yana da kofar ya ji a kulle ya ƙwanƙwasa, jidda da ke kwance ta ki motsawa balle ta tashi ta buɗe Ƙwanƙwasawa ya sake yi a hankali amma ta ki buɗewa juya ya tafi ɓangarensa wanka ya sauya zuwa pajamas ne zauna yana tuna laptop ɗinsa yana son shi shayi amma sai tuna mutanen da suke zaune a falo ya saka shi kin fita ya je haɗa shayin kuma bai son ya sa Anisa ta yi masa ma'ana abin da jidda ta yi ne ya kasa ganewa har lokacin ya dai cigaba da operating laptop ɗinsa kawai bai san cewa fushi yake buguwa aka san haka sai kusan karfe 11 da rabi sa'an ta suka hauro sama jin Anisa shiru shiru kamar an aiki bawa garin su an ta gama karewa kofar ɗakin jidda kallo sai kuma ta yi wani murmushi ta nufi ɗakin Anisa sai safara na biye da ita a baya suka buɗe kofar Kwanci suka sami ta ta yi bacci da hawaye a fuskarta. Safarau ta ya haɓa ta je. Allah ubangiji da ya sa ba mutuncin mutuncinta da kimanta ta je ta yi a su ba. Kai wannan yarinya dai bata yi mu ba wallahi. Yadda kika san ba jinin mu ba. Ko ka dan bata da zuciya sai hauka da shashanci. Anta ta tada Anisa ta ce, "Shine kika shanya mu a falo kamar 'yan iska? Ya ake ciki?" Ta murza ido a hankali, agogo ta kalla ta karfe 12 saura, da sauri ta dare daga kan gada. Ta fita daga ɗakin hawa yana taruwa a idanta. duk suka bi ta da kallo Falmata ta ce to wajen uban waza ta idan kun bibiya wallahi ba ta yi abin da kuka ce ba zuwa ta ta sha kukanta ta koshi ta kwanta wannan fitina har ina ni falmata anya za a yi abin arziki da yan nan kuwa ani na fita ta dinga kallon ɗakin jidda wasu hawaye na zuba a idanta ta kasa yadda da abin da ke faruwa yanzu aliyu na ɗakin kenan a nan zai kwana jingina ta da bango ta dinga rera kuka a hankali tana jin zuciya tana mata zafi kamar an ce da kalli faɗinsa da hasken wutar falon na reflecting don an kashe fitilar korido din wajen da sauri ta karasa zuciyarta tana bugawa tura kofar ta sa zaune a falon ya dan kai yana kallon ta karasa ta zauna a ƙasan kafin ta ce masa ta ce ba na jin daɗi kaftin wallahi ji nake kamar zazzabi zai rufe ni ya ce to sai ki sha paracetamol ai ta shiru bata ce komai ba amma tana son gano ko tana ɗakin ko bata nan bayan wasu yan sakani a hankali ta ce paracetamol da ke gidan nan na bedroom ɗin ga ai bai ce komai ba ya miƙe na ɗakin ya shiga da sauri ta tashi ta tafi tana leƙa cikin ɗakin ta ga babu jidda alamar da tana can ɗakin ta ji ta hankalinta ya ɗan kwanta to kenan ba ɗakin zai kwana ba ta kuma ta zauna ta yi jugum ta babu daɗi fitowa daga ɗakin rike da paracetamol ɗin da wani spiyaki ta dinga kallon sa ya miƙa mata paracetamol ɗin ta amsa ya ce idan kin sha sai ki tafi ki kwanta sai da safe bata iya ta ce masa komai ba ya kashe laptop ɗinsa ya ajiye sannan ya nufi kofa ji dai kamar zuciyarta za ta daina aiki kwata-kwata a daidai wannan lokacin har sai dai bata falon, sannan ta fashe da kuka sai kuma ta miƙe da gudu ta nufi kofar tana leƙensa daga hanyar ɗakin jidda ya nufa tana ta leƙensa har ya buɗe kofar da makullin hannunsa sannan ya shiga ya kulle abutar bai bita da kallo ganin da irin gudun da ta kwasa ta shige cikin banɗaki ta kulle kofar ya ƙarasa cikin ɗakin ya tsaya kusa da windo ya rungume hannunsa lokaci lokaci kuma yake kallon kofar banɗakin da farko ya kamar ransa bai ɓaci ba ya yi iya ƙoƙarin ganin bai ji haushin hakan da ta yi ba amma daga baya fahimci yaudarar kansa yake saboda a matuƙar fusace yake yan kwanakin da suka wuce ta yi masa rashin kunya da kuma ya fita kafin ya shigo ta kulle kofa da mukulli na za rashin kunya yanzu kuma ya shigo ta shige ban daki ta kulle kallon kofar mun ɗakin yi na kusan mintuna uku kawai ya ji dole masu ya yi maganin ta yau kofar yana bayan murɗa duk ya san ta sa mukulli duk ke tsaye a jikin washin mashin ɗin ban ɗakin ta wani hararar kofar ta juya masa baya kamar irin yana ganin ta ɗin nan a hankali ya ce zo ki buɗe ƙofar nan yanzu yanzu nan kin cewa komai tai ya ce ba ki jina ne ta yi masa shiru still ya ce kake bari buɗe ƙofar nan da kaina ta ce to ni me san maka idan na buɗe ƙofar ka tafi wajen ka mana ai ta a can ya kamata ka kwana tun da ka bi ta shiru na kusan minti ɗaya abinda ta faɗa na rotating a kansa can ya ce ok shikenan tana jin ya buɗe ƙofar ɗakin ya kulle ta yi tunanin to tafiya yi ita dai tana ta tsaye a ban ɗakin ta gaji da tsayuwa daga ƙarshe ta durƙusa tana nan aka bacci ya fara damunta zariru da ta ganin duhu ya gauraye ban ɗakin lokaci ɗaya hasken wata kaɗai ke reflecting ta windo miƙewa ta ƙarasa ƙofofin ɗakin ta na faɗuwa ta murɗa makullin a hankali ta buɗe ba tare ta yi wani ƙoƙarin motsi ba ji ta yi an fuskota da ƙarfi saboda ruɗewa da yadda ta ce ba ta san sanda ta tsara wani ihu da ƙarfi ba jikinta na rawa ta fara ba su haƙuri da sauri ya rufe bakinta don bai taɓa zaton za ta yi wannan ihun ba ya ce ba ki da hankali ne ba ki san dare ne ba kuka ta fara yi tana son kwace kanta amma ya ƙi ke da. ba a nisa da falmata da ke ɗaki ɗaya ba Hassan ta da Safara'u da ke rumɗin ƙarshe sai da suka juyo wannan ihun na jidda duk da sun fara bacci ma ita dama Anisa ba baccin ke yi ba falmata ce ke bacci tun bayan da ta ga Abu Tarab ya shiga ɗakin jidda ya kulle kusan awa ɗaya da ta wuce ta wuce ɗakin ta hawa yana zuba a idanta kamar famfo ne ta sannan take ta juye juye akan gado abin duniya ya biya dame ta ta ji kamar da gaske zazzabin ƙaryan da ta ce masa na neman rufe ta sai kuma ga wannan ihun jiddan da ya ƙara gigita ta sauka daidai kan gadonta ta zauna ƙasa tana jin kamar mashi ake soka mata a ƙirji. ta dinga rera kuka tana imajinin ihun mai jidda take yi falmatar yana kwance tana jin ta ita ma dai ta kai cin ne ya cika ta ta dinga jin kamar ita akan wannan kishiya ganin yadda jidda ta tsorata ya sa abu tarabi gwara ya ƙara tsorata ta ya fidda raini a tsakanin su ko za ta shiga ta da shi dan ya ga wani tashar raini take ji Ikam jidda ta tsorata iya tsorata dan ta ga sababbin al'amarin da kanta ya kasa iya ɗauka daga abu Ta ga abin da ya fi ƙarfin tunaninta. Ba ta taɓa sanin haka Abutra bai yake ba, gashi ya ba bata damun ko tare roƙo ne falbakin da take son yi masa ko zai tausaya mata ya kyale ta amma ya ki bata chance din haka bai tunanin tsoron ta ya kai haka ba duk da babu abin da ya yi mata ba tare da amincewar ta ba amma sai yana neman ƙetare iyaka shi ma ya kusan kasa sarrafa kansa ba karamin namijin kokari ba na ganin ya kyale ta ya koma can karshen gadon ya yi kwanciya upside down ai tana samun wani damin da sakin da yi, ta dare daga saman gadon ta kwala wani ihu ta fashe da kuka tana kiran umma ta kira umma yayi so biyar gaba ɗaya ta yi mugun tsorata ba ta taɓa zaton abin da ya mata ba shi kuma ina ga karfin hana ta yin kukan nata da kiraye kirayen sunan umma yali ta kawai yi mai isar daga ƙarshe tashi ya shige ban ɗaki ya kulle wannan dare dai daga anisa hasa anti kusan kwanan zaune suka yi anisa ta ji da mata mutu kafin safiya da wannan mugun abin da ta ji da kunnanta ta ko sai cewa ta yi da ganganci da ta dinga wannan abin duk ƙarya ce abu ne da aka kisa mata tun daga gida Abu Taraf ya fi awa ɗaya abin daki kafin ya fito wajejen karfe uku saura. Sarkin ɗakin ya kunna, ya ganta kwance a ƙasan tiles ta takure waje ɗaya, tana barci. Bai san lokacin da ya murmushi ba, ya kashe wutan ya nufe ta. Ya duka hankali ya kai hannu zai ɗauke ta. Wani ihu ta saka masa a razane, ya rufe bakinta da sauri murya can ƙasa ya ce, ba abin da zan miki. Ɗaukan ta ya kwantar da ita a saman gadon ya lallaɓe ta da blanket. Ita ne jikinta ban da bari babu abin da ya ke yi. Ta gama tsorata da lamarin Abu Dan ma ta saki jiki ta yi bacci ba tare da tsoro ba, can ƙarshen gadon ya tafi ya kwanta, ya juya mata baya. Kasa ce, gaba ɗaya daren nan. Nanin kawai yaran da zai san jidda zai kasance. Gaba ɗaya ya gama gano cewa raguwa ce kuma matsoraciya. Ba ma wannan ba, shi ya rasa hanya duk ƙoƙarinsa. Ba kama Anisa ba, wanda lamarin ya zama da bambanci sosai da sosai. Da asuba, akan kunna Anisa ya buɗe kofa ya tafi masallaci, bai kuma tafi masallacin ba sai da ya samu kofar ɗakin jiddaki. Bayan ya gama askar ɗinsa a masallaci ya shigo gidan, buɗe ƙofar ɗakin ya yi ga Hassan nan jidda bata tashi ba. Duk da ya tashi da ta yi sallah kafin ya fita. Ƙarasawa ya zauna a gefen gadon yana kallon ta Ya kai hannu fuskar ta shafawa a hankali. Ya taɓa goshinta da ya ji ɗumi. A firgici ta miƙe zaune ta koma baya. Ya ce, "A yi okay?" Ta kasa kallon sa za ta sauka saman gadon ya ja wuta Jiya jikinta da zafi. Ta ce masa ta ce, "Zan je in yi sallah." Yana kallon jikinta ya ce, "Kina jin ciwo ne a wani gurin?" sa masa kai tai, ba ta ta sun haɗa ido ba. Ta wuce ban ɗaki da sauri. gaba ɗaya tsorace take ya bi ta da kallo to a ishe kuma ba irin wannan tsoron nasa yake son ta dangali ba yana ta zaune har ta fito daga man ɗakin ta tada sallah bayan ta idar ta ƙi kai da kalle sa a hankali ya ce jidda kamar jira take ta fashe masa da kuka ta ƙi yadda ta kalle sa yi ƙasa da murya ya ce je ki wanka ke shirya ita dai bata ce komai ba ya miƙe ya fita daga ɗakin sannan ya kulle da mukulli ya tafi da mukullin ɓangaren sa wanka ya shirya cikin ƙananan kaya ya ɗauki kan laptop ɗinsa da mukullin mota sannan ya fito Yana zaune a ɗakin nata ya jira har ta gama shiryawa. Ko da wasa ta yadda ta shirya a gaban sa ba, abin ɗaki ta yi komai, shi dai kawai murmushi yake yi yana danna wayarsa. Bayan ta fito, ya sa ta haɗa ta kala uku a ƙaramin jaka, ya mishi jakar sannan suka fito daga ɗakin. Kulle ƙofa yi, ya sauka downstairs tana biye da shi, babu kowa a falon, in fa kamar mafa mutane a gidan ma gaba ɗaya. Jidda sai ta zauna kan kujera Hassan sannan ta ƙi yadda sa da ido da shi. Shi kam sai kallon ta yake yi, don hakan da take dariya yake ba shi. Wai sai ciro shi ga kiran Anisa, Anisa da ke zaune a ɗakin da sa'an ta saka kwana, idan ta ya bulu-bulu, ta kalli wayar ta da ke hannunta, sai kuma ta jefar da wayar a gefen gado, fuskar ta ɗaure. Safarawa ta ɗauka, ganin mai kiran wayar, ita ma ta ajiye a gefe. Andi ta kalli ta ce, wa ke kiran nata? Safarawa ta taɓe baki ta ce, shi yake kiranta. To uban me za ta masa? Ko ita za ta gasa masa amaryar? Anisa ta matse kwalla idanta. an ta ce, "Je yake jikiran me yake miki?" Ta shige je. Anisa dai bata ce komai ba, Safara'u ta ce, "Tab, lalle ni naga abin da ban taba ji ba jiya." a cikin sarkanka saboda baka dauke su da mutunci da ima ba muna gidan zai yi wannan barnar alhamdulillah to yanzu ka gida nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kawo kashi na 48 ku ci kasancewa ta tsakar gida ku shirya ta na ra'ayin ku tambaya cin gyara shi ko yabawa haka zalika ku ci ta mi sharing a group sun kuna sau da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida